لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون don mutane su ci daga ‘ya'yan itatuwar waɗannan gonaki daga cikin ni'imar da Allah ya masu ba tare da sun yi wani aiki a cikinsu ba, yanzu ba za su gode wa Allah kan wannan ni'imar ba ta hanyar bauta masa shi kaɗai da yin imani da mazaninsa?